وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata Allah ubangijin talifai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha biyar ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 daidai da sha biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani sauda wanda ke namba talatin da tara da kuba avenue daura da galadima road a nan angwari GRA kaduna wannan ƙasa samu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi da shaqadul a'immatul arba'a na ustaz doktor Abdurrahman al-Khumais hafizahullahu ta'ala wannan shine majalisi na ashirin a cikin karatun wannan littafi a mun kwana a cikin al-mabhath bincike na uku a ƙarƙashin aƙidatu الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتقام تايش أديني فقرة أكو شافنا عشرين كنا مالك يكتوى قال ابن عبد البر إمام ابن عبد البر ياتي سئل مالك أيرى الله يوم القيامة أن تنبي إمام مالك bin anas Allah ya ji kansu da rahama cewa shin za a ga Allah ranar tashin kiyama faƙala na'am sai imamu malik ya ce e eh. da ƙulullahu azza wa jal saboda Allah maɗaukaki ya ce wujuhun yau ma'irin nazira fuskoci a wannan ranan suna cikin haske ila rabbiha naziratun saboda za su yi dubi zuwa ga ubangijinsu wannan aya tana nuni cewa gobe kiyama mu'minai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ganin Allah ya fi aljanna da kayan da ke cikin aljanna daɗi amma a cikin rayuwa ta mutane akwai waɗanda ba za su gan ubangiji ba shine malam yace wa qala li qaumin akharin haka Allah yace ga wa'ansu mutane na daban kalla kalmatur rada' waz zajar kalma ce ta tsawatarwa da firgitarwa Allah ce innahum lallai su kafirai da munafukai da mushrikai da masu saba ubangiji wanda suka mutu akan kafirci innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun lallai su dangane da ubangijinsu a wannan ranar tashin kiyama za a sha makance su ba za su ga Allah ba duk mutumin da yake azzalimi yana zaluntar dan uwansa musulmi ko yana zaluntar wanda ma ba dan uwansa musulmi ba saboda musulunci ya haramta zalunci kamar yadda Allah ya ce ya ibadi inni haramta zulma ala nafsi fala tazalamu sai ce waja'altuhu bainakum muharraman sai ce fala tazalamu yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu dhulma ala nafsi ni ubangiji na haramta wa kaina zalunci ba zan zalunce ku ba ku kuce bayina waja'altuhu bainakum muharraman kuma tsakaninku ku musulmai har wanda ma ba musulmi ba manzo Allah ce na sanya shi haramun tsakaninku haramun ne musulmi ya zalunci dan uwansa musulmi haramun ne musulmi ya wa dan musulmi kita haramun ne musulmi ya yi wa dan musulmi sharri haramun ne musulmi ya yi wa ɗan'uwansa musulmi ƙage haramun ne musulmi ya yi wa ɗan'uwansa musulmi zalunci Allah ce waje baina bainakum muharraman na sanya shi haramun ne tsakaninku da juna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa na ban kwana yayi tambaya yake cewa ayyu yawmin hadha wai yau wace rana ce sabai sai suka yi shiru saboda sun ce fa zananna annahu yusammihi bi ghairi ismihi muka zaci cewa manzan Allah zai kira ranan da wani sunan da ba mu ba sai muka yi shiru kuma ranan idi ne ranan da ake hadaya sai manzan Allah ce alaysa yawmun nahar ashe yau ba rana bane ta yanka ta suka da ake soke raƙumi kalu bala sahabbai suka ce ce eh. ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha yace lallai jinananku haramun ne ku zubar da jinin juna wa amwalakum da dukiyanku haramun ne ku ci dukiyan juna musulmi ya ci dukiyan dan uwansa musulmi wa a'radakum kuma haramun ne musulmi ya ci mutuncin dan uwansa musulmi sai ce alaikum haramun a gare ku haramun ne kuyi wannan aiki sai ce ka hurimati yaumikum haza kamar yadda yau dinnan nan ranan goma ga watan muharram haramun ce ku dukiyar juna haramun ne ku zubar da jinin juna haramun ne ku ci mutuncin juna sai ce fi baladikum haza a wannan gari naku shine makka fi shaharikum hadha a irin wannan wata shine watan zulhijja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai hal ballagtu shin na isar da sako qalu na'am sahabbai suka ce eh ya ma'aikin Allah ka isar da sako thumma rafa'a ra'suhu ila as-sama' fa qala allahumma ashhad sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga kansa ya kalli sama ya ce to ya Allah kai shaida saƙon da yake nuna mana haramun ne musulmi ya cutar da ɗan uwansa musulmi kai ba ma musulmi kai ba hatta kafiri manzan Allah ya hana ka ci mutuncinsa ko ka zubar da jininsa ko kuma ka ci dukiyarsa har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kawatar ya ce da watan mazlum walau kana kafiran a cikin ruwayin imam muslim ya ce taku watan mazlum walau kana kafiran ji tsoron mutumin da addu'an mutumin da ka zalunce shi ko da kafiri ne haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kaga kada kai tunanin ai wannan tunda ba addinin ku ba in ka cuce shi ai ba abin da zai faru to balle ma wanda addinin ku ɗaya ina fata an gane yace kada ka cuci ɗan uwanka musulmi haka kuma wanda ma yake ba musulmi ba ka ji tsoron addu'an da zai maka in ka zalunce shi to ina ga musulmi mai sallah da sauransu ina fata an gane kaga anan to Allah yake cewa kafirai a ranar Allah zai sha makance su ba za su ga Allah ba saboda sun mutu da kafirci haka ma mushrikai Allah zai sha makance su ba za su ga Allah ba saboda sun mutu suna shirka ina fata an gani, kaga anan Imamu Malik yake sanar da mu cewa tabbas ana ganin Allah wannan raddi ne yake yi wa mu'tazila da khawarij da shi'a da kuma maturidiyya da kuma asha'ira da makamancinsu wa'anda suke cewa ba a ganin Allah a kiyama ga aya karara ta nuna ana ganin Allah ina fata an gani sannan ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa tabbas ana ganin ubangiji ranar tashin kiyama bal hasili ma ana zuwa fadar ubangiji a je a gaida ubangiji kuma duk lokacin da mutane suka je wajen ubangiji Allah yana ƙara musu wani kyau sama da kyan da suke da shi ya baro iyalinsa a gida idan ya dawo sai matar shi tafi kai wani ka canza ka ƙara kyau shi ma ya ce kai wacce kin canza kin ƙara kyau fiye da yadda na san ki kafin na baro ki a gida bufadar ubangiji kuma ana ganin ubangiji a ciki a ranar tashin kiyama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah zai zo da wata siffa da ba a san shi ba sai ce wa mutane ma za ta tafiru hadisin abu sa'idin al-khudri imam al-bukhari ya rawaito sun imam muslim wai me kuke jira sai su ce nan tajiru rabbana muna jiran ubangijinmu sai ya ce musu ku je ku ku je ku nemo ubangijinku sauran al'ummomi za su shuɗe za su wuce su sun je neman ubangiji al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su tsaya za su tsaya ba za su tafi ba sai Allah ya ce musu ku kuma me kuke jira sai su ce ai mu muna jiran ubangijinmu ne sai Allah ya ce halakum min alamatin ta'rifunahu biha shin akwai wata alaman da za ku iya gane ubangijinku bai sa ba ku bi wa'ancan neman ubangiji ba sai su ce na'am sai Allah tambaye su menene sai su ce saq kori sai ubangiji ya buɗe ƙaurinsa fa yakshifu an saqihi ubangiji sai buɗe ƙaurinsa dukkan musulmai mutanen kirki wanda ba munafukai ba sai su faɗi su sujada su gane cewa Allah ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya buga karfi a bayan duk mutumin da yake munafiki ne ba bautan Allah yake yi ba kuma a duniya munafunci yake yi sai Allah ya sandarar da bayansa ba zai iya sujjada ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan aya yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un kaga anan wa'ansu fuska kaga ba su gan shi ba to ma ba su gane shi ba to ta ina ma za su duka wuya zuwa gare sa Allah ya tsare mu kuma ya Allah kada ka haramta mana dubi zuwa ga fuskan ranar tashin kiyama malam yace wa awrad al-qadi iyad fi tartib al-madarik imam al-qadi iyad littafinsa tartib al-madarik ya rawaito a cikin musallaji na biyu shafi na arba'in da biyu an ibn nafi' daga ibn nafi' waye ibn nafi' dinnan malan yace allazi yarwi anil imam malik shine wanda aka sani yana rawaito hadisi daga imam malik bismi nafi' rajulan rajulani malan yace waɗanda suke rawaito hadisi daga imamu malik mutane biyu ne amma al'awwal mutum na farko huwa abdullahi bin nafi' bin sabit az-zubairi abubakar al-madani na farko shine abdullahi bin nafi' bin sabit az-zubairi abubakar al-madani قال عنه ابن حجر إمام ابن حجر الأسقلاني yake faɗi dangane da shi a cikin ta'hazibu tahzib da a cikin taqribu tahzib kuma ya zo a cikin ta'hazibu tahzib cewa imam ibn hajar ya ce saduqun shi saduq ne mata sanata ya rasu shekara ta 216 da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wa amma thani na biyu kuwa fahuwa abdullahi bin nafi' na abi nafi' al-makhzumiyu shi ne abdullahi dan nafi' dan abi nafi' al-makhzum ajiyar al-makhzum bawansu abu muhammadin al na abu muhammadin al-madani ƙala anhu ibn hajar imamu ibn hajar ya faɗi a kansa ya ce fiƙatun sahihul kitab fi hifzihi linun yace fiƙa ne kuma shi sahihi ne a wajen wato ɓangaren ilimin hadisi wanda yake rubutawa sai dai a kaifin haddansa ba mai ƙarfi ne sosai kamar sauran sai ce mata ya rasu shekara ta shida. bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wakila adaha wa'ansu suka ce bakwai ya rasu malam ce ka duba ta ta tahzib mujalladin farko shafi na 455 zuwa 456 ko kuma ka duba ta tahzib eh, mujalladi na shida shafi na hamsin zuwa hamsin da ɗaya yake cewa wa ashab da kuma ashab wane ne ashab ɗinnan nan malam ya ce huwa ashab bin abdulaziz bin dawud alkaisi abu umar al-misri shi ne ashab ɗan abdulaziz ɗan dawud alkaisi abu umar al-misri hajar. ibn hajar al-asqalani ya faɗi dangane da shi yace thiqatun faqihun Siƙa ne a ɓangaren ilimin hadisi ana karɓan hadisinsa sa'annan kuma faƙihi ne malamin fikihu ne malamin hadisi ne kuma malamin fikihu ne ya rasu shekara ta 204 shekarar da Imam Shafi'i ya rasu ala yace ka duba taqribut tahzib mujalladin farko shafi na 80 wanzur tarjamatuhu fi tahdhib at-tahdhib mallan yace ka koma tarjamar sa a cikin tahdhib at mujalladin farko shafi na ɗari uku da da hamsin za zaka ga zance a kansa mallan yace ce ƙalasu biyun nan sun ce ahduhum yazidu ala akhar ya aba abdullah ɗaya yana yi wa ɗaya ƙari a wajen bayani da ƙarfafawa suka ce ya aba abdullah wato imamu malik kenan suke tambaya ya kai baban abdullahi alkunyan imamu malik in ba mu manta ba a kamar jamar da muka yi na imamu malik sai yake cewa yau ma na nazira Allah maɗaukaki ya ce fuskoki a wannan ranan suna cikin walwala ila rabbiha nazira saboda za su yi dubi zuwa ga fuskan ubangiji yanzuruna ila Allah shin mutane za su ga Allah qala na'am imamu malik yace za su ga Allah bi a'yunihim hataini da wa'annan idanuwan guda biyun nan za su ga Allah wannan yana haddi ne ga mu'tazila da jahaniya da karamata da asha'ira da maturidiyya da kullabiyya adda shi'a da kuma khawarij waɗanda suke kore ganin Allah a kiyama Shi ne malam yace fa qultu sai na ce masa fa inna ya ƙuluna la yunzaru ila wa'ansu mutane suna cewa ba a dubi zuwa ga Allah ranar tashin kiyama bi ma'ana ba a ganin Allah inna nazirata bi ma'ana muntazira ila sawab wannan tawilin isha'ira kenan cewa kalman da Allah madaukake ce wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira suka fassara wannan nazira dubi zuwa ga Allah suka ce ma'anan ta ai ana jiran ila zuwa ga ladan Allah kaga an yi wato a anan kenan qala sai imamu malik yace kazabu yace ƙarya ne suke bal yunzar ila Allah imam malik ce ana ganin Allah ana yin dubi zuwa ga Allah a ranar tashin kiyama amma sami'ta qawla Musa alaihi salam bai shin baka ji fadan da annabi Musa maganar da annabi Musa yayi da ubangijinsa ba rabbi arini anzur ilayk ya Allah ka bari in ganka afatara Musa sa'ala rabbahu muhalan shin kana ganin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tambayi ubangijinsa abin da ba zai yiwu ba in ya tambayi ubangijinsa akan abin da ba zai yiwu ba Allah zai taka mai birki ko kamar yanda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗi dangane da ƴansa ce, inna bini min ahali, wa inna wa'ada alhaq ko ce ɗana yana daga cikin iyalai na tunda Allah ya ce anunajjiyannahu wa ahalahu ko sai mun tsiratar da shi da iyalinsa illa mar'atahu banda matarsa to gashi ɗana kuma ya halaka in ji annabi nu sai ce ya nuhu innahu laysa bi ahlik innahu amalun ghairu salih ba ɗanka bane wato shi baya cikin mabiyanka saboda yayi aiki ba nagartacce ba wala tasalli ma laysa laka bihi ilm kada ka tambayi abin da ba ilimi akai to kaga da ba zai yiwu a ga Allah ba to Allah zai taka wa annabi Musa burki anan ya ce mai ba zai yiwu ba sai ce lakinin zur irar al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sai dai ka yi dubi zuwa ga wannan dutsen in dutsen nan ya iya tabbatuwa a inda yake to ka gani Ba kaga kenan Allah bai kore ba za a gansa ba suka sa lan nan suka ce nafiyun lil abadiyya ina fata an gane me yasa saboda daman ka'ida ce ta mu'tazila shi yasa zaka ga zamafshari abin da tafi da shi kenan ko kan cewa tufidun nat bil abad yana korewa har abada saboda haka su a tunaninsu ba a ganin Allah a duniya kuma ba a ganin Allah a lahira ahlus sunna wal jama'a sun yi ittifaki da su ba a ganin Allah a duniya amma kuma sun sha bamban da su a lahira cewa ba a lahira ana ganin Allah amma a duniya ba a ganin Allah dalili da annabi Musa yana so ya ga Allah kuma bai ga Allah ba ya suma fa kharra Musa sa'iqa ko kaki annabi Musa ya fadi ya suma kuma ga ruwayan Imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi dangane da dajjal yace innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi a'warin yace shi dajjal ido da yake da shi ubangijin ku kuwa ba ido ɗaya yake da shi ba kenan ido nawa yake da shi biyu sai ce wa'lamu anna ahadan minkum la yara rabbahu shine muhallin shahid sani ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani a cikin ku da zai ga ubangijinsa hatta ya muta har sai ya mutu kenan sai nuna ina ke ganin Allah a lahira kaga wannan nafsi hadisin imam muslim ne duk wanda ya ce ma yana ganin Allah a duniya kaga ya nuna maka kenan ne ya karyata nassin qur'ani ya karyata nassin me hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne imam malik yake ganin annabi musa zai tambayi allah abinda ba zai yiwu ba sai ya ce faƙala allahu allah sai ya ce wa annabi musa lantara ne ba za ka iya ganina ba ai fi duniya a duniya ba za ka ganna ba li'annaha daru fana'in saboda duniya wuri ne mai karewa lahira kuwa daru baqa ko gida ne na wanzuwa to shi yasa zaka iya ganin Allah a lahira sinadarin da za a sa a fuskanta a idanka sai a lahira shi yasa ce wujuhu yawma idhin nabira Kana walwala an sa maka sinadarin da za ka iya rayuwa har abada saboda a duniya za ka mutu shi sa ba za ka iya ganin Allah ba ina fata an gane sai yace ce wala yunzaru ma yubqa bima yufna aw la yunzaru bima yabqa bima yafna yace ba a dubi da abin da zai wanzu da abin da zai kare waye ke wanzuwa Allah waye ke karewa dan adam to dan adam yana karewa saboda yana mutuwa Allah ce ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq duk abin da ke wurin ku zai kare amma abin da ke wurin Allah shine ke wanzuwa to tunda mutum zai kare a duniya kaga bai kamata a duniyan ya ga wanda ke wanzuwa ba sai lokacin da ya kai rayuwar da zai zama wanzazziya sai ya iya ganin wanda yake wanzazzi shine ubangiji kuma yanzu bambancin to saboda haka Allah maɗaukaki ba a iya ganinsa a duniya kuma duk wanda ya ce ba yana ganin Allah to ƙarya yana ganin shedan ne amma ba Allah ba kuma duk wanda ya ce ba yana ganin Allah ka tabbatar cewa yana cewa yafi annabi Musa daraja kenan bilisanil hal wa bilisanil maqal a halinsa yana nuna yafi annabi Musa daraja ko da bai furta ba sannan a maganar da ya furta yana nuna ya fi annabi Musa daraja saboda annabi Musa ya yi munajati da Allah yana jin muryan Allah amma kuma ya ce yana so ya ga Allah sai ya suma bai ga Allah ba falamma afaqa a lokacin da ya farfado ko me yace qala subhanak yace harki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin na tuba zuwa gare ka ni ne farkon miƙa wuya zuwa gare ka cewa na san baka ganuwa a duniya inda dama Allah ya ce fa in istaqarra makanahu ko in dutsen iya tabbatuwa kaga dutsen bai tabbatu ba saboda ne Allah ba a ganin sa a duniya saboda duniyar mai karewa ce shi yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje mi'raj sai bai ta Allah ba dalilin da yasa bai ga Allah ba saboda bai mutu ba shi yace wa alamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta mutu ko saboda hadisin Abu Dharr yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga mi'raj yace sa'altu ya rasulullah hal ra'aita rabbak ya ma'aikin Allah shin kaga Allah qala an-nur anna arah ya ce haske ne ta ina zan gansa ga wannan kenan ruwaya ta biyu sai ce ra'aitu nuran haske na gani kaga ya tabbatar da ne daga Allah ba wani zai iya jefa maka shubha cewa ai ga hadisin Abdullahi dan Abbasin wanda Imam Muslim ya rawaito ya ce ra'an biyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu sai mu ce eh wannan hadisi ingantacce ne Abdullahi dan Abbas ya ce manzan Allah ya ga ubangijinsa amma menene ma'anarta sai mu ce ka koma kasan hadisin Imam Muslim ya rawaito hadisin cikin sahihinsa ruwayar da ta zo ta biyu kasansa sai ce ra'an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fuadihi ya fassara shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa da zuciyarsa gani na zuciya ɗaya ne da na ido to sai kuma wani hadisi wanda imamu tirmidhi ya rawaito haka kuma imamu ibnu maja haka imamu abu dawud haka imamu nasa'i da isnadi ingantacce kuma daga abdullahi dan abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi qiyamul layli sai bacci ya kwashe shi sai ce faja'ani rabbi bi ahsanas bi ahsani suwa yace sai ubangiji na yazo min da mafi kyawun sura kaga kenan ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam rabbuhu bi fuadihi ai fi rubuya. an gane cewa manzon Allah ya ga ubangijinsa a bacci ne ba a farke ba tunda a farken shine ya je ina sama amma bai gan shi ba ya ce haske ya gani amma ya gansa ta ne gani na zuci shine na mafarki an fahimci matsalan kaga wannan ba karo da juna saboda haka ne na Aisha ta ce man kala annan an sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad iftara ala Allah fi duk wanda ya bude baki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa ya kago karya ya jingina wa ubangiji sai masruq yace ya umma awalam yaqul Allah azza wa jal wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra yace ya ce mahaifiyata ashe ba Allah maɗaukaki ya ce wala qad ra'ahu zalatin ukhra ba hakika ya gansa sauka na daban ba qala innahu jibril sai ta ce abinda ake nufi mala'ika jibril qad ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu 600 a qad sadda al-ufuq mala'ika jibrilu Manzala ya gansa yana da fuka-fukai guda shida, sun rufe sama baki da. Amma yanzu ta ga. babu cin karo wani zai iya ce ma ai sahabbai sun samu wani su sun ce manzo Allah ya ga Allah wani sun ce su gani ba su sabani ba ba su yi sabani ba magana Abdullahi dan Abbas bai ci karo da nana Aisha ba kuma bai ci karo da na Abu Dharr ba kuma bai ci karo da na Abu Hurairah ba saboda haka dukkan su sun yi ittifaki manzo Allah bai ga Allah ba ina fata an gani dan wani zai ka maka shuba da wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas kuma Imam Muslim ya rawaito sa da yazo da wannan hadisin dan ma Imam Muslim ya goge wa mutane shi ba sai yazo da ɗayan ruwayan a kasan sa sai ce fa annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fuadihi ya toshi ya fassara wancan kuma duka ruwayan Abdullahi dan Abbas ne Allah ya sa mu dace sai ce fa idza saru ila daril baqa nazaru bima yabqa ila ma yabqa ya ce idan suka koma zuwa gidan da ke wanzuwa gida na dindindin gida wanda har abada ba za a ƙara mutuwa ba nazaru bima ya baka za su yi dubi abin da zai wanzu idanuwanka ya zama me ya zama wanzazze alahira babu mutuwa kuma ko bima ya baka ko ila ma ya baka zuwa ga abin da zai wanzu shine ubangiji abin shi masana, abin da sa a duniya ba zai yi ka ga Allah ba saboda za ta ma'in da kuma yamfat wa ma'in da Allah baq duk abin da ke wurin ku zai ƙare, kuma abin da ke wurin ubangiji shi ne kai yake wato baya ƙarewa kuma baya yankewa abin fahimci wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa qala Allah Allah maɗaukaki ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahsubun imam malik ya ce ai ga Allah madaukaki ya ce ha aha su kafirai innahu da munafikai da mushrikai su an rabbihim dangane da ubangijinsu yauma idin a wannan ranan ranan tashin kiyama la mahjubun za a sha makance su za a rufe su ba za su ga Allah ba shine imam shafi'i yake cewa idan mu'mine za su ga Allah saboda ya yarda da su Kafare kuma Allah ya hana su su gansa saboda yana fushi da su ina fata an gane saboda a ruwayan abu huraira wanda saba kutubu tis'a duk sun rawaitosa da sauran kutubul masanid da kuma mustadarakat duk sun rawaito wannan hadisi cewa inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin ba zai ƙara wani fushi irinsa ba shine a ranar mai kiyama kenan ina fata an gane to fushin da Allah ya yi shi sa ba zai bar kafare sa dansa ba Amma ji wannan amma kuma zai yadda da mu'minai shi sa idan ya shigar da 'yan aljanna aljanna sai ce wa ɗan aljanna wannan hadisin Bukhari da musulun suka rawaito sai ce tamanna wa ya ahlal janna ku 'yan aljanna ku yi buri sai kuma yan aljanna su fara mamaki alam tubayyid wujuhana ya rab ya Allah ba ka haskaka fuskokin mu ba ya Allah alam tudkhilana aljanna ya rab ya Allah ba ka shigar da mu aljanna ba sai Allah ya ce daga yau ba zan kara fushi da ku ba kaga kan ya yi fushi da ne kafirai da su kuma sun shiga aljanna sai Allah ce ba zan ƙara fushi da ku ba na yadda da ku kaga kuwa in mutum shiga aljanna kaga zai dinga bainal war raja ne ko kila zai tunanin ah, za a iya cire shi ko ba za a iya cire shi ba to sai Allah ce to ba zan ƙara fushi da ku ba kenan ku masu zama ne a ina a aljanna dindindin kaga an ba su wannan tsaye kenan ko sai na biyu sai Allah ya ƙara ce musu tamannau ya alal janna ku yi buri mana ya ku yan aljanna sai su ce alam tu tayyib wujuhana ya rab ya Allah ba ka haskake fuskocin mu ba alam tu dukhilana aljannata ya rab ya Allah ba ka shigar da mu aljanna ba to me za mu yi buri kuma a duniya a lahira kuma da ya wuce wannan sai Shifin alhijab sai Allah ya kwadanye hijabin da ya rufe fuskan wato ubangiji da bayansa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da aka ba ɗan aljanna da ya kai ganin Allah daɗi wato ganin Allah ya fi ma aljanna daɗi kaga an ƙara ku sai a zo da mutuwa sai a ce ya ahalar janna wa ya ahalar nar ya ku 'yan aljanna ya ku 'yan wuta dukkan su kowa zai juya sai a ce haza maut wannan shi ne mutuwa fatuzba sai a yanka mutuwar ita ma ta ɗanɗana me mutuwa mutuwar kanta ta ɗanɗana me mutuwa an zo da ita da siffan dabba sai a ce ya ahalan janna khuludun la maut ya ku yan aljanna dawwama babu mutuwa wa ya alan nar khuludun la maut ya ku ƴan wuta ku dawwama babu mutuwa yanzu ba magana mutuwa kenan ko balle in wahala ta yi wahala mutum ya tunanin me mutuwar ta zo ko kamar da 'yan wuta suke cewa ko ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqqi karihun mun zo muku da gaskiya kun ki karba saboda yawan ku ba ku kaunan gaskiya saboda haka zama za a yi shi Allah ce la ya fiha wala yahya ba mutuwa ba rayuwa mai dadi Allah ya tsare mu kaga anan yana nuna maka cewa tabbas lahira za a ga ubangiji kaga masu ganin ubangiji su ne muminai kafirai ba za su ga ubangiji ba saboda Allah na fushi da su to wani zai ce ko ga hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda Imam al-Bukhari ya rawaito da Imam Muslim cewa Allah zai kira kowa ranar tashin kiyama sai mu ce ai kiran da Allah zai ina fata an gane zai ce yace ammal mu'min mumini Allah zai ce fulanu bin fulan kowa za a kira shi wani dan wani sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah kuma ina neman taimakonka sai Allah ce udunu matso sai matso kusa da ubangiji ba za a bar ni da kai mu ji me Allah zai mai magana ba sai Allah ce mai amilta kaza kayi kaza sai ce iya rabu iya Allah nayi sai ce amilta kaza kayi kaza Allah zai dinga zakulo maka laifuffuka kai a duniya ka san shi mumini saboda imani in yana saban Allah a ɓoye yake abin da wata kuma ba wai an buɗe kofin bane ka je ka yi shi a boye a'a yana nuna cewa saboda imanin baya so a gansa shine ai manzo Allah ce wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an yafali alaihi nas laifi shine abin da ke maka tsaitsayi a lokacin da kake yin sa kuma ba ka so mutane su ga wannan aikin da kake yi. an bayyana matsalan mumini kenan to a duniya lokacin da yake sakon Allah ba wanda ya gani sai Allah ya zakulo mai wa'annan laifuffukan manzo Allah ce sai ba tsammani yana ganin shi kenan ya halaka sai Allah ce satartu halaka fi duniya a duniya na koye ka ba wanda ya san kai wannan aikin wa kadhalika al-yawm yace haka ma yau sai Allah ce ana yafe maka na fata an gane sai ce ammal kafir wal fasiq wal munafiq haka hadisin yace kaga kafiri kaga fasiki kaga munafiki sai Allah ce fulanu bin fulan wani dan sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai na amsa kiranka ya ubangiji ina neman agajinka sai Allah ya ce la labbaika wala ka. ba zan amsa maka ba kuma ba zan ce maka maka ba sai Allah ya tona mai asiri a gaban kowa kaga shi wancan an ce ya matso ko wannan kuma a inda yake sai Allah ya ce kayi kaza aminta kaza sai ce iya rabu zai zakulo masa laifuffukansa yana gama sai ya ce mala'iku a tafi da shi a jefa shi wuta kaga yanda yake yin laifi a duniya bolvin yana nuna wa mutane ko ya sha giya da gaya wa mutane a jiya kwalba kaza ya sha ko idan ya yi zina ne ya ce wa mutane ya yi me ya yi zina in ya cuci wani ne zai ce a yana yi wa wani kaza in ma ya wulakanta wani ne zai ce na yi mawa kaza in ya tozatar da wani ne zai ce duk abin da ya zai nuna wa mutane wai shi yana yi don ya nuna isansa haka ne to a lahira kuma haka Allah zai wulakanta shi duk mutumin da yake yin arna kuma yana nuna isassa yana fitowa gaya mutane kamar yadda za ka ga mutanen banza suke yi yana tafiya a titi yana rike da mace kaga wai yana nuna shi ba wani abu bane ko to yanda yake bayyana haka haka shi ma Allah zai tuna mai asiri a gaban kowa a duniya ai a gaban mutane ko to a lahira ma a gaban duniya za a kadi mutanen farko tun daga zamanin annabi adam har zuwa kashen wannan al'umma kowa sai ya ji abin da Allah ya ce mai kaga akwai tunzaccin da yake wannan kuma Allah ya ce a tafi da shi wuta Allah ya tsare mu to shi ta dole mutum ya kiyaye kada ka yi abin da zai sa ka halaka kada ka cuci wani kada ka yi ka zalunci wani kada ka yi wa wani sharri kada ka yi wa wani keta kuma kada ka yi abin da zai sa Allah ya fushi da kai ko na kafirci ko na shirka dan babu abin da ya kai wa'annan girma kafirci da shirka a wurin ubangiji ina fata an gane shirka na sama sannan kafirci sannan munafunci ina fata an gane sauran ana sa ana kona mutum gwargwadon wa Allah amma kaga wannan guda uku ba abada ba sa fita daga wuta kafiri mushriki sannan kuma wa munafiki amma sauran wanda saban Allah ne ana fitar da su daga wuta gwargwadon saban Allah da suka yi aka kona su sai a fitar da su daga baya su shiga aljanna shine da kake ji ake cewa musulmi ba da wama a wuta kenan abin da ake nufi musulmin da ya mutu baya shirka musulmin da ya mutu ba munafiki ne musulmin da ya mutu kuma ba ya kai ga kafirci ba ana wani aikin da zai kai shi ga kafirci ba Allah ya tsare mu Allah kuma ya sa mu dace saboda haka anan ya kabata mu dasa aya sai a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan gaba ta hudu wanda Imam Malik yake magana a bin Anas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa shirka babu laifin kai shirka girma a wurin Allah shirka na da yawa mutum ya yi tuntuɓe misali sai kira sunan wani mutumi ba Allah ba sunan wannan shirka mutum ya ɗaga hannu yana neman abu sai ce wani ka bani kaza ya kira sunan wani mutumi ba Allah ba ina fata ka gane shi ma shirka ne mutum ya yi tsafi ya yi ma wani asiri ko ya yi tsafi shi ma shirka ne ina fata ka gane misali wani ya baka haushi ko ya ci abin nan ce za ka mai asiri to shi ma shirka ne in mutum ya haka ya fita daga addinin Allah ka gane to kofofin shirka na da yawa yawa mutum ya je wa wani sujjada shi ma duka wani abu nan ne na fata ka gane mutum ya yadda ko wani littafi da ya fi ƙur'ani wannan yana fitar da mutum daga addini shi kuma yana sa ya zama kafiri ka gane ya fi ƙur'ani da hadisi to wannan yana sa shi kuma ba shirka ne yana sa ya fita daga addinin Allah eh, nau'in shirka na biya to shi kuma shirkan ya rabu kashi biyu akwai babba akwai karama karama ita ce mutum ne wani abu da ake neman yadda Allah domin mutane to shi kuma wannan shirka ce karama tana shigar da mutum wuta amma ba ta dawamar da shi ka gane yawa ibada kake yi don Allah to sai ka je kai don wani to shi ma shirka ne amma karama ka gane na'am wa alaikum salam eh shi munafunci ya rabu kashi biyu akwai nifaqul i'tiqadi akwai kuma nifaqul amali nifaqul i'tiqadi shine munafunci na kudiri mutum a zuciyarsa bai da addinin Allah ba amma za ku zo sallah tare da shi za ku yi azumi tare da shi za ku ha hajji zai je amma a zuciyarsa fa bai yadda ba bai yadda da musulunci ba kawai yana common flagging ne wannan shi ne munafikin da in ya mutu an da Allah yake cewa bidduki asli minan nar sunan da suke kan kasan kasan wuta har shedan ma na saman su ina fata ka gane wannan shine nifaqul i'tiqadi to nifaqul amali shi kuma aiki ne mutumin da duk maganarsa zai yi ƙarya sunansa munafiki mutumin da duk an yi alkawali da shi ya saba sunansa munafiki amma na aiki mutumin da idan aka amince da shi ya ha'inci sunansa munafiki ina fata ka gane sannan mutumin da idan yana faɗa ka ga yana fajirci yana ashariya yake yi sunansa shi ma munafiki wanda mazala ce duk mutumin da ya hada wannan sufufin guda hudu ya zama tsantsan munafiki amma munafikin da ake nufi ba na itikadi ba fa na amali ya zama cikakken munafikin aiki amma baya dawamar da shi a wuta yana cancan da shi shiga wuta ne ya fade a ciki kafin ya zo ya fita na fata an gane wannan shine bambancin nifaqul i'tiqadi da kuma nifaqul amali Allah ya tsare mu na'am eh suna cin kasuwa akwai kasuwa ranar juma'a ake shiga eh eh magana ce mai kyau akwai akwai akwai din ranar juma'a ake zuwa aljanna a kasuwan aljanna eh hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce anan ne za dinga haduwa da juna eh sai ku je ku tunawa da abubuwan da eh da faru a da a duk lokacin kuna duniya shine wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa qana 'adab as-samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al ghafurur rahim shine a hadu da juna ana tambaya qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ai duniya fa da mun shawuya tuna lokacin da muke zuwa sallah waye da ke mu ana an taso a yi kaza mun ka tuna lokacin da ka je masallaci kana dawa motan ka ya mutu ko ya overheating kai kaza kai kaza ba ita tunawa da wannan abin. ina fata an gane ka tuna lokacin da kamar wanda ya ce min sallan asubahi wani ya ga bulldog ya biyo shi ya ce ya zo wuciya ne a unguwansu wani wani kuma mai gida ya bar gidan abu kuma akwai irin maka makan karnukan nan ya ce malam ina cikin tafiya kawai sai na juyo sai ya ce damun ina addu'a na ji haushin kare ya ce sai na fara addu'a ya ce juyo wanda zan yi sai na ga karen to ya biyo ni ya ce malam da na arma ne ma ya ce dab da masallacin sai na kife na faɗi na tashi da gudu duk jallabiya na yayi ja ya shige masallaci da gudu ya ce sai na ga karen ya juya kaga wannan zai tuna ina fata an gane to duk irin wa'annan abubuwan misali duk mutum zai tuna a lahira Shi ne suke cewa inna kunna qablu fi alina mushfiqin muna fa a duniya muna ta shan wahalar ibada yadda muke jajircewa da daɗi ba daɗi mu shiga cikin matsaloli kuma mu jajirce mu yi hakuri haka kuma mu zo mu yi ibadan mu sai ce inna kunna min qablu nad'uhu daman can a duniya muna ta wa Allah innahu huwal barrur rahim shi ubangiji mai amsa addu'an mu ne kuma mai tausayawa shi ya bama aljanna shine kuma qala hal antum muttali'un ah kun duba kuwa abokai kenan fatala'a fara'ahu fi sawa'il jahim ba mu ga wani ba fa har yanzu kai kun haɗu da wani ba mu ga wani ba fa sai wani zai ce ah, to ina yake mu duba mana fara'ahu fi sawa'il jahim sai gashi can a cikin wutar jama'a wuta قالت الله إن كدت لتبدين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين نيما بعد أن الله ياتي مكين بدأ ina cikin تكون ba. kaga duk ana wannan tunawa eh akwai kasuwa a aljanna ina fata an gane za a haɗu a nan a ga juna da sauransu sai ba wai da kuɗi za ka siya ba fa dan wani kaka yi tunanin to kuɗi yawa ba da kuɗi ake siya ba yawa ba da kuɗi ake siya ba Eh, a gidanka duk abin da kake so wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilka al-jannati allati urithumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun kaga ka Allah ce saboda haka akwai su dewa cikin aljanna ba wai abin nan bane Allah ya sa mu dace na'am eh eh kai kaga muna tauhidi ne ba fiqh muke ciki ba bari mu gama amsa tambayan tauhidi tukunna sannan mu zo naka na'am eh. za su gan shi ya canza eh za su gan shi ya canza eh za su gan shi ya canza kamar yadda ya zo a hadithi. eh duk da za a ga canji to ma ce fa kaga duk mutumin da ya mutu yanzu in kan aljanna ne shi kamar yadda ruwayin imam musulmi ya nuna fi hawasiri tsayirin khadirin za a karansa a cikin kujin wani tsuntsu kore sai da shawagi a cikin aljanna sai ranar da za a dawo da ranka lokacin bayan kiyama zata za ta tsaya sai wannan ran ya dawo jikinka sannan sai ka fito ina fata an gani har ran mumini sai ya shiga cikin wannan yana shawagi akwai rayuwar banzaku ai yana zaune yana nan yana yawo yana yawo kuma Allah na sa mai kamshi da daɗi yana ji a aljannansa ana connecting ɗin abin nan ɗinsa a aljannansa in kuma ɗan wuta ne ana an mai connecting a gida dukkanmu nan ba wanda bai da gida biyu kowa a nan ne magana gidanmu biyu ne ɗaya a aljanna ɗaya a wuta kowa a cikinmu duk mutane ma haka hadisin imam muslim da bukhari ya nuna kowane mutum laha makanun kullu nafsin laha makanun fil janna wa makanun fil nar kowace rai da musulma da wacce ba musulma ba ran da kake gani su ma suna da gida biyu ne ɗaya aljanna ɗaya a wuta idan aka mutu wanda ya aiki aljanna sai shiga aljanna gidansa na aljanna ko to wanda kuma ya aikin wuta sai shiga mai gidansa na wuta to wani zai tambaya to su kafiran fa da za su shiga wutar da wuta ne in suka mutu ba su musulunta ba shine musulmai sai su gaji gidajen su na aljanna ta ji abin haka hadisi ya zo a kai an fahimci matsala yawa to saboda haka dole ce mun yi aiki da sai ka na asaru a ce idan mutum ya tafiya kwanaki nawa ne ya canza aiki ya koma ina eh ka kawo misali yadda za mu fahimci tambayar misali ka zo aiki kaduna iyalanka na kano kano shi ne base ɗinka kaduna wajen neman kuɗinka ne ka zo ne kirani ka zuri eh haka ne kalmar eh kirani ne a yi, aiki kirani ne a yi. Shi ne hausa ai ne hausan Eh, shi ne. ya zo neman kuɗi ne ai zai koma base ɗinka in ka shigo kaduna ka shigo cikin sallah za ka kira sallah ka shigo jam'i kai sallah tare da mutane in kai kaɗai ne sai ka kasarinka bai da iyaka ba iyaka malikiya ita ce ta ce za ka yi in dai za ka yi kwana uku a tafiya asali tafiya ka kwana uku fi yi sai Allah ya kaddara tafiya kuma sai ta wuce kwana uku har shekara sai za ka ci gaba da ka. amma tun daga gidanka in ka fito tafiyar ka ka kullaci cewa za ka yi kwana hudu ne to a hanya ne kaɗai za ka yi kasuru in ka sauka da kake malikiya ta ce ba za ka yi kasuru ba kuma za ka ci gaba da cika sallar ta ce wannan fatawa ce ta malikiya da kuma wata ruwaya daga hanabila hanafiya da zahiriya su kuma sai suka ce babu inda aka samu manzo Allah ya tafi ya cika sallah saboda haka in ma ka cika sallah baka da sallah suka zafafa suka ce saboda an samu hadisi ingantacce manzo Allah yi tafiya hadisin Anas bin Malik ruwayan Bukhari da Muslim yayi kwana goma hajjinsa na karshe daban kwana ko kwana goma yayi kaga duk wanda ya tafi yake hajji ya san ba kwana uku zai ba ko ce suka ce ya kwana goma aka tambayi Anas kam أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تيتي sai فيها عشر كما 10 kuma yana sallah biyu ne suka ce to an samu kuma manzo Allah yayi tafiya yayi sati biyu asuru yayi suka ce an samu an Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya yayi kwana 19 asuru yayi kuma an samu manzo Allah yayi tafiya yayi wata daya asuru yayi ina fata ka gane sai suka ce to saboda haka dole kai ma kasar za ka yi to akwai malamai da suke mutawassituna sai suka tsaya katatsaci sai suke cewa idan ka zo cikin jam'i an kira sallah ka zo cikin jam'i ka sallah saboda hadisin Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab sun yi tafiya shekara biyu suka yi a tafiyar su suke in suka shigo cikin mutane su sallah ina fata ka gane amma an za su yi sallah su biyu su yi sallah sannan kuma ga wata ruwaya ga abdullahi dan umar din sun yi tafiya sai kankara avalanche sai tare su sai wata shida suka ce wata dabba ta ruwa ta fito katuwa suka ce suna ta yankan naman suna ci har suka yi teka suke jiki wata shida kuma kasurin su suke yi suka ce to kenan kasuru bai da haddi bai da iyaka matukar sunan ka matafiyi to ya halatta za ka kasarunka ina fata ka gane wannan shine magana mafi rinjaye in ka shigo cikin mutane kai sallah in kai kadai ne sai kai kasarunka kaga kai aiki dama an ce ala fahmi salafus salih ko na wato ka bi kenan daidai wani da na'am na'am wa alaikum salam ai yanzu tambayan da yake yi tunda kaga yanzu ba yana masallaci bane kaga zai ci sallah ne in ya tafi kano kaga me gida kenan bai sansa kenan yanzu da misali mata biyu yake da shi yana kano yana kaduna to in ya zo kaduna zai cika sallah ne in ya je kano ma zai cika sallah ne amma a hanya daga kano zuwa kaduna shine kadai zai kasaro ka ji sakon yawa yanzu ci da ni ka zo in ka koma kano to kalmar na muku da girma ko jo in ce to aiki ka zo yi <laughs> yawa a'a ai hausa ce har kalman a hausa shine cirani yawa saboda mu muna tunani an ce cirani ta dan dauko kayanka haka da sauransu ba shi bane eh na'am wa alaikum salam eh Sunan ka sunanka ai tafi ana halatta tafi an ka shigo jam'i kai sallah idan kana kai kadai kai kasurunka in dai ka shigo jam'i kai sallah in kai kadai ne kai kasurunka ina fata ka gani yanzu kana misali kana jami'a sai aka kira sallah ba akwai masallaci a jami'a ba shi sai ka zo in kana wani waje ne sallah ya kubuce maka sai ka sallar ka kai sai kai kasurunka amma yanzu matsalan ya zama kai aiki da duka hadisan ko ka hada su guda biyu yadda sahabbai suka fahimci saƙon daga manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam dan aikin da suka yi ba laifi ne Allah zai sauka da wahayi ya gaya wa manzan Allah su wani sun yi kaza a gyara musu ina fata an gane saboda haka ba matsala bane in ko da yayi tafiya da matarsa ai ba matarsa bane inda yake zama da ƴaƴansa da sauransu yanzu ba yana Kaduna ba amma hankalinsa yana can yana wajen iyalansa shi ma ai ba biz din ka bane na'am cewa eh. na'am haka ne ha zuwa da komawa ne zuwa da komawa ne mana aga kafan da za ka yi za a kankare maka zunubi za a ɗaga darajarka sannan kuma za a baka lada Eh. har koma gida eh. da ya tafiya daga gida zuwa masallaci daga masallaci zuwa gida eh? wanda ke abin hawa shi ma zai samu amma bai kai na tafiya ba zai samu amma bai kai na tafiya ba A yi tafiya ka ga ai taku taku ne ko dawa wanda ke misali daidai wajen UNICEF in ya tako zuwa nan ka gaba ɗaya bane da wanda ke nan ko wanda ke nan ba ɗaya bane da wanda ke nan nan ba muna da makwabta ba kaga zai fito ne daga aiki kawai ko da kabbala aka ya ji zai fito kuma insha Allah zai samu sallah ko amma wancan da ya taku kaga ladan su ba ɗaya bane yawa na'am na'am eh, still ai zai kasaru ne saboda ai yanzu ba gidansu ba ne yanzu yanzu misali kai da kake yanzu ba kashe ne kana NYSC kenan ba to misali sai Allah ya kaddara dan Kaduna ne eh dan Kaduna bane dan Sokoto sai Allah ya kaddara maka kawai na ma ba ta bane ba sai zama ya mai da kai Kaduna kai aure a Kaduna kuma iyali yanzu ka je Sokoto me kuje ziyara yanzu ina ne gidanka haka abin yake ka fahimci zama? da yawa haka kuma haka iyaye ne eh, ka ga ka je gai da iyayenka ne ka je abin nan to haka duk mutum yayi wa alaikum salam na'am shi ma wannan akwai safanin malamai amma magana mafi inganci babu wani hadisi ingantacce da ya iyakance kilomita wannan kokari ne na malaman fiku suka ta kokarin fitar da abin nan amma abin da malamai suka yi ittifaki a kansa shine duk abin da ake kira a iya al'adar mutane tafiya to kasaru ya hau kanka yanzu misali ka je mararraba redo me za ka ce eh a'a zan je mararraban rido a garin kaduna kaga anguwa ka je yanzu in za ka je jaji ne za ka ce zan je zan tafi jaji ko a al'adar mutanen kaduna ne kenan tafiya kai in za ka je zariya ne za ka ce zan je zariya a ga tafiya kenan amma in za ka je sabuwan gayan me kake cewa zan je sabuwan gayan ba tafiya ba ne kaga al'adance ba tafiya ba ne saboda ba tafiya za ta yi don je nan sabuwan gayen in dawo zan je in dawo anguwa ne ina fata ka gane ko da yake yana wajen gari amma ne anguwa ne a al'adance ba tafiya ba ne abin da al'ada ya nuna cewa tafiya ne to ya zama hukuncin da shari'a ta ba shi kenan in kuma bai hau ba to ba tafiya ba ne in za ka je ka ce me za ka ce zan yi tafiya za ni kaciya kaga tafiya kaga tafiya ne yawwa za ka je abuja me za ka ce to haka ne amma in za ka je wa'annan yanzu za ka je rigasa me za ka ce to wanda zai je rigasa in barka da yanzu hanyar nan da ya lalace sai me zariya tafi zariya kai baka kai rigasa ba haka ne eh? eh to kaga akwai distance saboda hold up waye waye waye da duk zaka gani wani lokaci zaka tafi ka zurga sai ka yawa daya ina fata an gane to da in ba dan wannan hold up da sauransu ba sai ka je zariya lafiya lau ina fata an gane lafiya lokaci me wancan bai kai ba an ji matsala yawa to kaga akwai bambanci Allah ya kama dace to saboda haka anan ya kamata mu duka aya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk